يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي daga masallatan juma'ar mu shirin daga masallatan juma'ar mu shine da yake kama rahotannin hudurorin juma'a da gabatar a masallatai daban-daban a faɗin ƙasar nan Ya يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا وقعت بالعدل حضارتنا bashir juna da ciyar kuɗi ke muku malalai makabin cikin shirin na wannan makon a ranar juma 25 ga watan rabin shani wanda ya daidai da biyar ga watan februari na shekara ta 2016 an gabatar da hudubobin juma'a a daukacin duniyar musulunci nan najeriya ma haka abin yake kamar dai yadda aka saba shirin namu na yau zai fara ne da masallacin juma na usman bin affan da ke unguwar garin kai a kano inda babban limamin masallacin shekaru yunus ya gabatar da huduwa mai taken tausayin juna inda ya bayanai gamsassu dangane da taimakon juna ga al'umma mun zama ɗaya kuma ai Allah ya ce wallazina na dara wal iman suka aje gidajen su suka karbi imani tun kafin a ayi hijira su ne mutanen Madina al-Ansar yuhibbuna manhajar hajara ilaihim suna kaunar duk wanda yazo ya iso garin su wala yajiduna fi duri haja banda kuma maraba da suka yi in sun bada ba sa jin wani abu a ransu ba sa jin damuwa <coughs> ويؤثرون على ala ولو كان بهم خصاصه سبب sifar su suna fifita ƴan uwansu akan kansu ko da suna da bukata Allah sai iya bisu a wannan aya wa man yuka shuha nafsi fa ulaika humul mufihun duk wanda zai iya danne ruwa zuciyarsa to ya rabota inji Allah kana so amma zaka bayar saboda Allah kai wallahi malam in, in ka bada abu kaga baka ji daɗi ba to akwai matsala a zuciyarka ba wai wanda ka ba wa shi zai ji daɗi ba kai za ka ɗauka ka ba wa wancan kuma kana jin daɗi na ba wa ɗan uwana na faranta masa ciki alamar imani kenan kana bayarwa kuma kai kake jin daɗi kai ba ruwanka da ji kai kawai daɗinka shine ka ba ɗan uwan ka faranta masa ciki haka suka yi kowa ya ji labarin yadda duk wanda ya zo manzo Allah ta asar yake hada uwantaka tsakanin muhajiri da ansari ansari ya ce wa muhajiri ga gida na zo in raba biyu ga gona ta ka zo mai aiki ga kai har aka ce mace matarka zo ga matan in saki ka aura dan je kauna ga dan uwanka Allahu akbar kuma shirin na zai tsallaka masallacin juma'a da tunanin da ke unguwar inda shak abubakar abdulsalam wangwa ne ya gabatar da hudu ba inda ya raddi ga wani dan shi'a da yin kurin yin raddi ga mai martaba sarkin kano shi malamin ya aure goyi da kayarai da dan an ya kawo inda ya ce cikin haushin nasa sai ya shafi wata magana ta mai martaba sarki da ya faɗi irin masifa da bala'in da zai afka wanda ya zagi sahabbai kuma muna gani yanzu Allah subhanahu Ta'ala. yana saukarwa da dukkan mai zagin sahabbai abin da ya tantance shi muna roƙon duk wanda ba zai shiri ba Allah ya ci gaba da saukar musu da abin da ya dace da su kuma ya to sai mai martaba sarki ya kawo hadisi ingantacce hadisi kudusi da manzala kuma ce ubangiji ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya yi gaba da waliyi na masoyina to na ba shi dama ya fito mu yi fito na fito to sai mai martaba sarki ya ce babu wani waliyi a duniya da ya fice sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah shi kuma da ya tashi sai ya ce su kuma ba za su faɗi haka ba su a wajen su babu wani waliyi da ya rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ainihin magana wilaya ake magana istilahi na annabta ai gabe ta da wilaya sai dai ko da yake su a wajen su a aqida su ai akwai wanda suka fi annabawa wanda su a wajen su suna riya cewa babu wali sai ahlul bait kuma in suka ce ahlul bait sun riƙe ahlul bait ne zari'a na ɗaya na zagi da sun mutuncin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na biyu kuma domin shakkata tunanin musulmai da kuma dora su a gwadaban da ba shi manzon Allah ya bar mutane ba wa illa ahlul bait suna nan da matsayin su da darajar su da mutuncin su bal a cikin su ma akwai sahabbai duk wanda ya fito a cikin sahabbai a cikin su to yana cin wato kasan da aka faɗi cewa sahabbai suna ci kuma bugu da ƙari yana da ƙarin falalarsa ta ahlul bait to amma kawai don raba tunanin mutane da kuma raba hankalin mutane to sai su kawo wannan kadiya da wannan batun to shine sai yake cewa su a wajen su mafificin waliyai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan dan nemar martaba sarki ya ce babu waliyyai da suka kai sahabbai to mu dauki mas'alar ka mas'ala usuliya mu koma usulul fiqh wanda su da kayan magana yace ai maka mas'ala akwai usul ne akwai falsafa akwai waye akwai lugha to mu dauka usulul fiqh idan dai har aka faɗi magana aka gaya mai hankali magana aka tabbatar da wata daraja akan wa'ansu wanda a hankalci ana iya samun wasu masu daraja irin su ko wanda suka fi su to wannan magana ba ta nuna an yi hasarin wannan daraja akan su kawai ta wa akwai wanda suka fi su kamar hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa sama bata taɓa lulluɓe wani mutum ba ƙasa ba ta taɓa ɗaukar wani mutum asdaqu lahajatan min abi zar da ya kai gaskiyar magana ta abu zar ba manzo Allah sama baya cikin wanda sama da ƙasa ta ɗauka amma shin abu zar ya kama kafar manzo Allah sama a maganar saboda ka zikirin fardi min afrad al-am bi hukm al-am yu'akkid wa yukhassis wannan ta'kidi ne na falalar su amma da yake a cikin zuciyar su akwai inkari na sahabbai in dai za a taɓa sahabbai ba in dai za a yi magana akan sahabbai to fa ba za su ji daɗi ba saboda aqidar da aka ba su da kwanta kenan a mai martaba sarki Allah ya ƙara masa lafiya an hakaito shi a cikin wannan batu yana magana daga masallacin juma'a na tarhayyar shirin namu zai gangara masallacin juma'a na shafi jafar mahmud adam da ke unguwar tudun mutala a kano inda babban limamin masallacin sheikh dr abdullahi sa'ad pakistan ya gabatar da huduwar juma'a shehin malamin ya gabatar da huduwar tasa ne akan illar yaɗa jita-jita inda ya ce له سبب اعتلاف ba zai yiwu a ainihin da kuma ganin sabbin bayanai shirin namu wani tsallaka masallacin juma'a na iya usuna da ke unguwar maza, inda shek mubarak lawan goron maji ya jagoranci hulwar juma'a a masallacin malamin ya yi ubarsa ne akan biyayya ga iyaye sannan ubangiji ta'ala ya yi umarni da ihsani a kyautatawa iyaye guda biyu iyaye guda biyu ubangiji ta'ala ya yi umarni a kyautata musu ko kuma ka ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sannan wa ahsinu bil walidayni ihsana ihsanan din sai zama to maf'ulun mutlaq ne abinda bai duk ake so a nuna wato ku kyautatawa iyaye ku kyautatawa mahaifa guda biyu wato bayan tauhidi sai aka biyanta da maganar kyautatawa iyaye ba dan komai ba saboda girman sha'anin kyautatawa iyaye ubangiji ta'ala shine wanda ya samar da kai daga babu ya samar da mutum daga babu ba su da abin da za ka rayu ubangiji ta'ala ya baka abin da za ka rayu dan ka bauta masa shi shi kadai iyaye kuma saboda su ne sababin samuwarka a nan duniya shi ubangiji ta'ala shi ne mai samarwa na hakika iyaye su kuma su ne sababin samuwarka kai kuma a wannan duniya to shi ubangiji ta'ala baya bukatar ihsani daga masallacin ahli sunna da ke garin tsangaya a yankin karamar kuma albashin jihar kano kuwa shek muhammad umar tsangaya shi ne ya wuɗu ba akan muhimmancin riko da littafin allah da kuma sunan annabarsa shi malamin ya ce ya bayan Allah abin da yake cikin wayannan ayoyi yana wajabtarwa a gare kulawa da zuba ido da karanta wannan littafi wato karatunsa da sanin ma'anoninsa da aiki da abin da yake cikinsa mai tuntuntuni da abin da yake cikinsa na daga hikimomin rayuwar duniya ma'ana tsarin rayuwar mu a duniya da hikimomin alkawarin da Allah ya mana kuma mulki shi da alakira mu fa ɗan uwa musulmi ne mu ne wanda muka imani da Allah da manzo da kuma abin daga karamar hukumar albasu shirin namu zai kare jihar kano daga masallacin sunna da ke kan karaye inda shak alhaka sun karaye gabatar da hudu ba akan mujizozin annabi sallallahu alaihi wasallam dawo a ɗan tafiyar kaɗai wannan mu'jiza ce babba na daga cikin mu'jizozi shine wata yake rabi mutanen suka to me zai nuna musu kuma yadda sun nuna eh, taguwa daga dutse wannan ya bugi dutse ruwa ya fito wannan ya bugi ruwa ya to shi me zai nuna sai sa wata ya rabi shi da biyu masu sauraro kada ku manta shirin daga masallacin juma'ar mu kuke sauraro tare da ni bashir jan lishir faɗi kafin mu je na nabi na shirin ba mu leƙa sashen mu na talla وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن منهن إلا haba cakaras ki tuna dalilin halittar ki da Allah ya yi irin waɗannan matsatsun tufafi masu nuna al'aura ba naki bane za su zubar da mutuncin ki, ga kuma jefa wasu mazaje da dama cikin gagarumar fitina a abin ne in sakata in wala in gwangwaje in cancare ai dama daga duniya sai ka Kaduna su kansu samarin ba sa neman ka sai kana tsoke ka fidda duk wata kwalmadar sakon jikinka ayya kin yi kuskure duk macen da ta watsar da kanta da muguwar shiga ba namijin kwarai da zai dube ta na yi sha'awar aurenta sai ya ta kwarai ke shigar kwarai da dace da mijin kwarai wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin Dai mun rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba. Sayyidina Hassan bin Ali jika ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ƙara yadda a gare shi. Shine shugaban matasan aljanna wanda kuma mahaifiyarsa na na mata ita ce shugabar matan aljanna. Har ila yau kakarsa na na Khadija shugaba ce cikin matan aljanna. Shine wanda Annabi ya ce ya Allah ga Hassan ina son sa. Kasoshi, ka so shi ka kuma so wanda ke son sa sayyidina Hassan jarumi ne barde ne jagora ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa shugaba ne kuma zai yi sulhu a tsakanin masu jayayya biyu a cikin musulmi da ke yaƙar junansu shine ya ɗauki mulki ya damƙa ga Muawiya tare da mubaya a gare shi ya aikata bisharar kakansa annabi sallallahu alaihi wa sallam farin ciki da rabo ya tabbata ga mai ƙaunar sayyidina Hassan Allah ya kara yarda a gare shi kasara da tirda taɓewa da aikin da na sani sun tabbata tabbata ga masu zargin sayyidina Hassan da miƙa mulki ga hannun maƙiya Allah suke kuma zarginsa da taƙiya da tsoro da taimakawa zalunci wannan sako ne daga cibiyar yada addinin Islama ta Bin Bas Foundation ban san saboda menene wai har zaka dinga zagin su to zo mu zo a zauna mu baka dama ka ba mu illar su to madalla yanzu kuma bari mu sallaka sauran jihohi inda zan fara da jihar Katsina Sheikh Dr. Aminu Usman Abu Ammar shine ya gabatar da hudubar Juma'a a masallacin Modibo Kandahar da ke garin na Katsina da ya huduba akan jinin dukiyoyin mutane ba tare da haƙƙi ba. barko da ya dauke kafin araba yayin kuwa in ne manzon Allah sallama zai gaya mana a wannan hadisi ya ba mu labari mutum ya je yaki an kashe shi a can amma saboda gulul ya da cuta lallai ɗibar kuɗin al'umma jigo ne daga cikin jigajigan ayyukan da suke kai mai zuwa ga wutar jahannam Allah ta'ala ya mu yana daga cikin nau'in gulul ɗiba daga cikin zakka ma'aikacin zakka an amso zakka ya ɗiba a sace wannan shi ma nau'i ne na gululi ya tabbata hadisi a cikin sunan Abi Dawuda daga Abu Mas'ud al-Ansari Allah ya kara masa yarda yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aike ni a matsayin dan amsar zakka sai ya tafi bayan na amso zakkar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai aba mas'udi ba bazan san ka ba a ranar tashin alkiyama a lokacin da ka zo a bisa gadon bayan ka kana dauke da wani rakuni ko kuma kana dauke da wani ainihin dabba na sadaka da ka ansa ka koye ba tare da ka kawo ba ka yi albushin sa kenan ko kuma ka dauke shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana wannan nau'i ne na gudun a aiki tarihi wurin an san zakka ya dibo na abu ya boye kafin ya kawo yana daga cikin nau'in gudun ya kuyan wani a cikin addinin Allah a dauke ka aiki kuma ana biyan ka kudin aikin sannan wani ya zo kai mashi wannan aikin da aka dauke ka shi kuma ka aiki wani abu wai a ce wai wai abin ganin alheri yake cewa alheri ne wai ya maka alheri daga jihar katsina kuma shirin namu zai yi da ya jihar taraba inda na biya da rango a masallacin dan fodiyo da ke ganin gwamnati jihar taraba inda shek muhammad wakin da ya gabatar da huduwar juma'a kan ilimi da neman ilimi inda ya ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya cewa kaza sai allah subhanahu wataala ya gaya masa kace sannan zai faɗi abdullahi ibn mas'ud allah ya kara masa daraja da yarda ya ce. duk mutumin da aka tambaye shi ga wata fatawa kuma ya san fatawar falle kulbi ya bada da fatawar in la yakun indahu in ko bai da wannan ilmi ya ce Allahu alam domin ka ce Allahu alam shine mafi kukuta shine mafi zama lafiya gare ka yana ma daga cikin ilmi yace an taqula lima la ta'lam Allahu alam ilmi ne abinda baka sani baka ce ban sani ba kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito hadisi nan na 4,809 muslim 2,798 har yanzu abdullahi mas'ud yana cewa lalle mutumin da yake ba da fatawa a duk matsala da za a tambaye shi yace wannan mutum mahaukaci ne bai da hankali duk abin da aka tambaya ce kaza ne duk kaza kaza ne to yake mahaukaci ne wannan imamu darami ya ruwaito wannan asar din sannan har yanzu imamu shatibi Allah ya kara sha'abi Allah ya kara masa yarda wata rana an tambaye shi sai yace ban sani ba sai sahabbansa ɗalibansa sai suka ce Allah shiga fata malam mu muna jin kunya ana yawan tambansa sai ka ce ka sani ba ya muna kuma ɗalibai ne naka mu muna jin kunyan wannan muna gani ya kamata ka ba da amsar fatawadi ya kai wannan malami sai imamu sha'abi ya ce musu to ina sanar da ku mala'iku ba su ji kunya ba lokacin da Allah subhanahu wataala ya tambaye su sai suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sai ubangiji babu da ilmi sai abin da ka sanar da mu yace to mala'iku ba su ji wannan kunya ba saboda haka ni ma ba zan ji kunya ban sani daga jihar Taraba shirin namu zai karkare ne da jihar Gombe da babban malami shekar tuɗayin inu ya gabatar da hudubar juma'a a masallacin jami'a mallakar jihar gombe inda ya hudu ba a kan alaka tsakanin iyaye da kuma dangi a musulunci dangi wasu suna gefe suna lissafin mai zai musu wani dangin zai taso daga wani gari ko daga gida ko daga angosu ya je gidanka ya bayyana ma abubuwan da yake so saboda a tunaninsa kawai kana da wannan kuɗin ran da ba kai masa ba sai ce to shikenan ba zai sake zuwa gidan ba shikenan an kulla wani dangin suna tunanin cewa kai matarsa ta mallake shi ko matarsa sun mallake shi to da ka na daina zuwa gidansa da haka sai aka samu yanke rahim a yanzu a zamanin yanzu saboda munanan zato da gulmace gulmace aka wayi gari yayu suna gulman kannansu kanne suna gulman yayunsu za karamin kani wanda bai wuce yayin su kira su kira shi su bashi shawari ko su masa fada ko su gaya masa gaskiya ba a'a sai su rika gulma gulman kuma da waɗansu da ba dangin su ba akan wasu abubuwa na rayuwa rayuwar mu kai kawai a yau kenan zaka za ga mutum na cewa kaga yayana uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma ya rike matsayi kaza bai tsaya mun gida ba bai yi kaza ba kana gaya wa wanda ba uwar ku ɗaya ba uban ku ɗaya ba kuma baka sani ba shin yana da halin ya tsaya ma gida a zaton ka ne kawai kana ƙasa kana hango shi gani kake kuɗi ya tara amma baka san me yake ciki ba ku sani cewa duran da Allah ya hada ku ga zama ƴan uwa to babu maganan kuɗi a cikin wannan ƴan uwantaka babu maganan duniya babu maganan abun duniya in za a ƴan uwantaka a yi shi don Allah in ka je gun mutum kawai ka je gaishe shi ne a babin silatul rahim in ya baka wani abu lillahi alhamdu sai ka gode wa Allah duk wanda ya kashe zuciyarsa yana jiran wansa ya masa ko yana jiran babban sa ya masa ko yana jiran wayensa duka duka a nan muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan yan uwa da suka taimaka wajen kammaluwar shirin muhammad sayyid ibrahim da faisal nasir muhammad bashir janar shirfa ke cewa sun yi sake saduwa a mako mai zuwa da yardar allah وسن الإيمان يهلقنا والله الخالق يحب يحفظنا وصلت في الأمن موادينا حكم القرآن يشرفنا الإيمان يؤلفنا والله الخالق يحفظنا غفلت في الأمن بوادينا رسلت في الأمن بوادينا هم النبل كوي شريعة أهل سنة ku ɗau haƙuri dan shi ne nasarar tafiya. Mun annabu ne kawai shirya. Na rantse mu muke nasara haka kadda ta samu mi fariya. Mun annabu ne kawai shirya. Sam kadda mu muta ala ne abun godiya. Mun annabi ne kawai shiriya. Yau sun ce take nasara duk inda ka je a duniya. Bun annabu ne kawai shiriya. A ganin haka ne ya sa makiyan suke yaƙar mu baki ɗaya. Bun annabu ne kawai shiriya. Domin da su suke nasara. na ta yin dariya. Mun annabi ne kawai shirya. A kashe mana malamai da ake na ƙara mana ma'aniya. Mun annabi ne kawai shirya. Allah ka ji ja a Ja'far Muhammad Adam na gaddan ƙaya. Mun annabi ne kawai shiriya. Gabar masanin sunna shekh albanin garin zaria bun annabi ne kawai shiriya da shahidi mana sakwato Allah ka ji kansu ɗan mai shiya. Mun annabu ne kawai shiriya. Allah ka ji kan imam ikhara da uba cikin tafiya. Mun annabu ne kawai shiriya. Magabata wasu kan suka sha ɗauri da bulaliya. Mun annabi ne kawai shirya. Su Imam Ahmad a kan sunna suka sha duka da bulaliya. Mun annabi ne kawai shirya. Wasu an ɗauri su kan sunna kamar Ahmad ɗan taimiya. Bun annabu ne kawai shirya. A mutu ma cikin kurkuku laifinsa kawai faɗin gaskiya. Bun annabi ne kawai shiriya. Tafiyar sunna abin sha'awar hanya ce ‘yar tsaka tsakiya. Gun annabi ne kawai